بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اشرح لي صدري بلسان يفقه قولي اللهم يا محمد وآدم وإبراهيم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا إن شاء الله تعالى إلى بجمع قريبة صفرة ويجمعين صفرة ثم إلى إجراء محمد صلى الله عليه وسلم onda Allah će tu, a tu je kutom, shi yi yi doshi ne e ga mai doshi akwai bayan shi na sallah din da jama'i musulmi ma haka shari ne a yau gai wa hatu zaka sai wa zaka da wani gai ka ya yi nan bayan da so ce ke ga ɗin da musulmi shi fatai ga yawon su shi kwaye kumin amwalin sadafatan su tsoyi yi domin ne biya وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم قل من أموالهم قول إن يلوكيهم صدقة صدقة بقول إيه زكاة صدقة بنفس القرآن لو لا تريدون قال جوايا أنا كيو قوم إنما الصدقات للفقراء والمساكين قل من أموالكم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وزكاني يدوك يا أجر وقالتي ببيع أبكى وقالتي لي أصدقى سنية أجر وصل عليهم ومبادوية إن صلاتك سكن لهم أدوامي إبا شو يا alkhairu ya wallahu samiu alim so kwe wo mulki da ala mulifat dole ayan ne ba zaye tiya ko wayan zakka to aje bi jiri da da ne sai na abubakar ga ayan zakka aga annabi muhammad so kuje koroga ko zakka bozo annabi madawura adan yi sai na abubakar jama'ar musulmi annabi ne wasu da mutum ma'ar ko jaba zage yaman nan ki gamba da wujuna ala su kwajin jini mun shiga ya a tane su da sallah mun gaya a tabi da da jijiyoyi da matakin ya gudu gari fa'in hun a da zari أبك يا تنوك يا يتين صلى فعالمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخر من أغنيائهم وترد على فقرائهم أنا من تو يصير الله انا دلتيا توحيدية صلى زكاة أظن kaka ya shaɗa wa rikin na so kai zama na gaya ke gaga an na za a yi san zarai sadaka su kwasa kalari kwakata ta to haru min abu ya yi na gogar bai zaba gudun fita shawar wasu zarzu ala fukararihim ala ya zaba bagi shi man shiga a jifin na sai uwa na ɗan shiga tsakanin nairawa zan na wani

وزكاني الأوراق النقية فوق الأوراق النقدية دي تابعو تيسير الألام شريع عمدت لأكا كيو ذا قال الأوراق النقية حكم النقدية ايوانا لجبان كوينا ناقوكم شيئا بينا لجازر حيثة تابع نلي to yanki na ji hukunci ne ga tattara ewaki bu wagade an albadal lahu hukm mubadal fi kulli shay ewane yandoro ala sabalina sabalina hukunci ta ci zina ne bai an zarfe ke a fai limin su ya e wani shi a e fai tsakanga ta fai lashi shi ya fai laku wani kiyon shi shi da kuku naira dola riyal junai ya misra shiri to si da yankin nijar gana shiji da senegal shiji ke ji duniya shishi da kukun da bugon hukuncin Nigeria nigerian securities printing and printing company mutaniya mutatubo zakan su kwallo wani da fa ina banki da wani da wani amfani da talaka shi a wato tsaya Aje je wuce kwasan da ji ke gane wani ya shida ba su ku shi da wuce zaka da naira ba ai da wuce boka boka da wani annabi muhammadu ga koye koye zai shi na alaya zai shi da jama'a musulmi shi kokoro gida wannan ya ce alamar zaka to kafin لتعرفها المقدمة القدية للجماعة العذارية يعرض الأفنى المالكي من كوين فكوين مذهب مالكية باب يتش بين بزايتين زكاة ابن باب نفسه بابك ازاي ولا يبكي هو بيني ثم مقدم وجه بيان يفرق بيتي طهارة باشي تصار لا يتش يتين زكاة يتش يتين أربو أربو man kuna amma hijira da bi muhammad sallallahu alaihi wasallam da 857 umaru je wa 939 bugu mai da je 82 years ya shi ne bebuwe so ci mai man a da ya mini man kwai zamani jaunar jirgin mai littafin gana gaye a doktor masu yin sokoto na sajin jami'a madina da ya so hadisa wani ma shara'i wuce kwanci a littafin wuce kwanne ga fatu rabin bariya ga 1000 pages shara'i wuce a izziya kin yi misra ba shi yau esu musulmi su kwazo ba mu yau zai bai lanauyin jida littafin wuce hukun aisha kin yi su kwato ba gbogbo a shirya jijiyar wani ne majibu sarrafa amma da soft copy iso da fi wayo amma wa wace wa gaddagar mukallimu wa ilimi da mafi ku tsoro da alkhairu mai iziyar ga gano ga ke saka ogan waje a sun ibaratun amalin yi yukon mai malin maksus iza bala ba balaba farran maksusan fi zamanin maksus yusufu fi jihadin sa fasara saka gawon shi a wadon ibar shari'a kasha zakka ya ba shi bilarocin malami annama waziya da tu wasfahara bibi ɗayin eh, shubi lili malin zakka da mai shi bilarocin amma zakka ya ba shi riwa ne ga wadda zakka ke ba da dukiya da ciro ngai ba ta ga wacce malin masu ngai rubu da kushirin rubu da kushirin

dinari shi ta tuwo ba na yi 1 million 75,000 naira ceto 70 naira naira gbagba idan kuwa bai shi sun jawa ceto aduwa ne bai mutu ceto naira aduwa ne gbagba idan kuwa bai shi sun 1 million zanen ceto ne bai mutu ga lissafin mai nisariya naira kin doro a ga wannan jikiya dakiya riyalin saudiya a yi dakiya zaɗi na riyala mori zaka shi luna dola amerika ya musulmi na yi ba zona iran cd junai ya bisa shi ne ɓatar wannan dinarin na gana ta cikin wakin wa ba ne wakin ya tun yi 1 million 75,000 naira ce to sabunci naira to min yi wa ga wasu mallaka bukata ya kibewa ide bukata ya rubu da min ya wannan rubu da ba ni wuce a yawai 26,000 naira ceto 876 kusan 27,000 naira adin 125 naira ko 24 naira ngawa wani miliyon ni tu dubu da wani sauki su kuma yawa mu yawa ne za su gama wuda wa wani da ba na daya daya goma mai mukulwa wawo sannan da ya ce ga su zanna da ya ba su da shi da bimin ne yau zaka mabano don mai ga yawon ne yau zaka na ibaratu amma ne masu ewu yau na sa shari'a ga yanzu zuci ya yau azumin malin masu a wani ya arziki na zuciya su a riga wani ewu na ogawa zarka na gayi malin masu miliyoni ceto dubu saba'in da biyar na wadda ci mallaka wuna mu ci hafu yana muna tuka hafu ya zaka ke ta cewa e wannan rugon ba ko sanu zakalowa sai e tsayirin na safar gada ne kan ga zakalowa waga wuka safar bina ni ya warware zaka ci cewa amma ina ke ganin ji kokirin wana da zazo ja da warga ya tuwa kai da dajewa an kanci na kuma zaka wani wulaya din la za ta yi ci ta cita cewa ibu na bibi wuya wani arzikin zaka wani yi wa sai bebe kin na da ga zaka yi zuwa ne don wura su kuma da fin bebe ko ga kan yabo idan balaga farra mahsus arziki wanda iyaka na goye kenan arziki na sokoki guya wani iyaka da wani wanda ya wanda tsobe wani gai nisabi nisabi gai kiyan dinari ishiyo fi zamanin masu gani ne lokacin goye kenan gai ologun yanyi da gari da wani yusuf fi jihatin ma'asusa iwai tsakanin mawawu da baro jihatin ma'asusa da rashi ita tsaci na da na kici shigo ilawun zakalo amma ka fi yi da ba gauna bai yi masu ne dukiya tsaci na dúkìá kúchìrì wọn pa bẹ́ẹ̀ a yi dukiyar titi bukin dukiyar titi wuta ya yi muni a shigar da kai lo al'aurakun bankiya ya wani jeji banke wani zakai lo a shara zakai ke lo in shi latishi ina uwa rizar kai lobi na ra'azar fa to wannan da yake kirki bin wana ngai ga soci na mai gari na والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب عليم يوم يرمى عليها في نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنتم لأنفسكم fazuku ma kuntum taknizun su kusi bai kira shi so ci da wanda zai na yakun zuna zahaba zai jagwa su yakun zuna bi mana ma'ana na zahaba wal fidda haziki na lisoci jiyana da dollars riyals naira a ta fi kasa mako zakawa man shiga ba ne alkanzu ga ikiyo almalul mas'ul ta tal'am e wanda su fi fikin wani ko ne lada da na bai suna zafani gwagwukin ba sai sufe ngara su kuya yi labarin ya wuce loci doci suratul kafi na swazi kidakin baya ya kungi wuce na wa ammal jidaru fakana li gulamai ne fi mai ne fakana tahtaru kan zurlarma wa kada aluhuma saliha gbogbo wayi wa shi a mana da kiwo ya zuma ku su kuwa yi zago da wucin e wana waje su zafi bayan ke wana ewo ga mana shi ya kula ba ke yana mbai sofi ba mbai sofi to na soda wala yunfiquna fi sabilillah wace ba kawana ko shiga ga ga fama shehu fi azabin alim zai je lotun nana e ya bushara ya azaba na kana mutatiya azaba yin kicho ganga kiyama da bai so shiga yau mai kuma alaihi fi nar jahannam yiga tafe annama. jahannama yuma alaihi fi nar jahannam e wo wuce shi a ko na zina da azurfa naira dola na ogwe ka na iro da okin da yanzu ka kayan na jiwaje ciwon zakawa na a liwo wuce arzikiyo wuta na awwana sarawai ga awwana sarawai ki so um, shi a libya fata kowa bi ha jiba'un yi kwashi jamu jiba'un um, a àti ìlàwó ìpanná zuwa wọ́n jù ló kúrò gẹ́gẹ̀ sáájú ó tó rúrú gẹ́gẹ̀ zùmáṣì ga gẹ̀gẹ̀ ayé símílá àjàhánà máa kẹ́lẹ́kùnlẹ̀ da arzikin na shiga ya so ya fita ce yau shi wa haƙi ya so shi buwa bugun fazo kuma kwantun taknizo e so a zaba na tana ebo ina da ya so shi wa haƙi so kowa kin domin ya tasirin ya sarbe wuya e eh, wanda na ya sarfar ne ga Allah ko ya wani lutu da yankin buwa ci lutu da yana ga Allah ne na wani shiga wani sarari a tafi lagwa ya kuma da wata tsari da kuma ko ce ga ya butanci ya kunga ruwa ce sun idda na waje ya hube taimako yana fuska kwata ga ce ba su kusi da kyashi jama'in musulmi aya da wannan ba ya tiyar da kayan arziki ne su toshi biyu mai yau to zakaiti tiya yan gici latin zakaiti yan gici latin zakatul haq ko da zakatul kharij min al-ard zakai ne je tiya ba kokin bona su ko san itu qur'an etiki bu eti zakayan enulatin wa sun talaka shi jinin gobe zuma in fi ma zaki jinin Ewa, eh, zaka! e eh, ji taimakwa e eh, ji kaza wasu mace kafa gwara ta shi ba shi sunu amma zaka yawa zaka bukukuwa rowani wadda ya sadaka Allah akubar ngala eni ko shigan na aibu zamanina wal aibu fina wama yi zamanina aibun kiwana ye bi zaman boye ya zaman aiwa ma aiwa da zai ulama da ke sai da dai wato zakaiwa a ce kafa fara ta an kwaron bayanin da shi kowa da an saba da su da ke zan da shi kwaro kinya fati da su ja yace ne da shi ba ko mai gina da shi to ko ga sai bi na mutu ce wato mai bi na mutu sa ci talaka shi ne shi na dole da kaya na wajibi ga zanzaro cikin wuri wuri ya cin ciwo yawa wani tashi amma zai fita fito ne ya cire kasu ya fi tashin ji ba ya gaji da samun ke gajin ya so zama yi uzira damuwa da jilo mai waka zama mai kan yi ke gudu tun ya. adde za a zo babu bukata ya jama'ina sai bukata umarji da wani haɓa yi tsoron da kuke wadda sai za a yi wuna waje a ganin ya fata ba shi daga wasu wa shi ne sun aliwo yau da yankan zanna da shi yi ya ji wuri ya ji wuri da bane yi ruwi cikin yayin jama'a musulmi shi ƙul'ar ne ba zai yi cin shi lafiya kide zakka da wani ga ya ayyuwar labina amanu an fiku min marazaknakum an fiku min tayyibati marazaknakum so shi da iya musulmi shi yi na da imani ji ga so shi ya ci gaske tuci mai alabi muhammadu na sallallahu alaihi wasallam an fiku min tayyibati marazaknakum illa halalli tiya mini aka kina ji to albe ya halalli muciye wa bayan ma kasabtu ne na je ji mallakau Allah akbar wa mimma akhrajna lakum min al-ard ashaka to ne lati yayi kin gona haka ke yi tila ta tiya ni ma ka sabtu ngai moto eliji filiji dabba ji na jojin mallaka mai kwana arziki shago shi ejewe kuma kiwo ɗaya hada bai a zauna wanda wani fata working war relationship to divide by four ngawa lati moto na jo she kuna kudi lisafi ya dabe kin na jo de kuna kin na jo we kuna aga na we de na aga moto na jo da zala zakata ta ya ko bishe na jo we pana working war pato illa bi shawanaka amma an ji wayo udan ko working war pato dabba kutaba ne wazaka rakun na ku nangi yi rakun ga mu gutsun kalla zakamu shi zakamu ma ta tarikin be nangi nangi na gina ya ne ga gada ba shi ba ne ga gungu nangi gigu ba gwegi nangi giguta eshi nangi gigu ne ga mu eshi be gutsun kanga wa wata rakun Allah ba amma nangi wa fe o har da eshi be sugawun ya shiga gusi wani nan yau sugawun shi ba kan gasa ta wuce kan zuwa wani a ya sauku suka ke ya gushi ni nan gibu ba allah faɗuwa har da na tsoge bai kuma da ya ce shi sun doro nan gibu wadi nan gibu sun da kauyi nan gibu bangare nan gusu ga gumawo kan gasa kan fata sauki su koyo Na kuma kan gaba wani yau din tuma jama'in musu shi so shiga yi wasa ka wa mimma akhrajina min al-ard ne na ilaki yi ba kuke bodo e wala eh, ka yi yawa yi wa yi yawa yi yawa in gici zaba zabaz mujasun da su ki yi sahiyan gici lafiya na nisawa àwọn obìnrin wà ní ewé ìṣèpà kádóró àmáyé méjìlá tí lè ṣèpà ní dábà lè ṣèpà wọ́gádé ṣèkápá náà bù pààlù pápọ̀ mẹ́ṣìkún zàtò ìpààlù wíkú pààlù pàwọ̀ àbẹ̀kí wọ́n rẹ̀ lè sáwọn ìjẹun kó ní wọ́n bàtà jẹ́ wọn wà láńdó dábọ̀ à òkú ni àbẹ̀kí lè rà wọn. wọ́n rẹ̀ wò fúdé mẹ́lá gbọ̀n ó gbọ̀n wọn lọ kó sáà wíkí náà wọ́n ní yẹn sọ bùfúṣí bùbà yẹn sọ gbọ́rọ̀ bùbà yẹn sọ eyi ìṣẹ̀kápá pa èyí tó àṣà àdáàdì ìsáàfì òfófó ná wíkí ń dóòrè sí wájú ìsáàfì mo dé ká mú páàlù pápọ̀lẹ̀ ṣùgbọ́n yìí ní sọ̀pọ̀ ikú àtòmọ̀wó àmọ́ ikú aláwọ̀ irrigation system kiri engine lè gẹ́ àyẹ̀kú ìkéré bá ń dáná wa nù ó fẹ́ ti bọ́ òtàfẹ́ sí níbi wọn páàlù wéyì kẹsàn-án àti sẹ́rẹ̀ fún mọ́mọ́lù tíwé sọ́dọ̀ náà wà lẹ́yìn òtún annabi sallallahu alaihi wasallam ga zai sabi ma nuna harfa da auzu sadaqa zakka wani ruwan ji lafiya ko kuma an kuɗi gudwana an kuɗi nima ba mu shi ta wani da ba mu shi ta wa ci ba mu shi ta da ya dagudu ya dagudu zai kwango mai shi tinga tira mu da mu da zama sa'in ni ci arba'atu amdan wanda mun bugu jama'a musulmi e eh, waga yi wazarka in kici na ga yi kin gwada kice lafi rayuwa kin bu ka ba e eh, yi ekpan eh, shekaba kin domin izuyar da nan kici za shi lafi rayuwa na yi doro kusan ya jiuna na jigai da wazarka amma ya jike fi bu e wazarka tuba ke cina ke dukuna da yin kici dai na ji tasiri kin bu sarara ji fahimta ko جمرمو سمشي سوشي قواسي زكواشي ولا تيمم الحديث منه تنفكون ولستم بآخذيه إلا أن تؤمنوا جاسوس جنيني نجانما إنجيش نتيانا نديانا شكافا مشي قولوا إيه مشي أوضا وغاوة زكاوة سوشي قواسي

ni dabba mai zai ga gawa nan gigigina mai na da wuri za wata kawo. ko nan gina na yana gina na yi kwanku ko na kwake kasuwar zalawar zaka a shagawa suna ke ko zaka na annabi ji muhazu zan ba zan wa iyaka wa kara'ima a mawalikin mai cewa zan ba gan bi arziki na shi kima ne arziki ya ce mai zai ga ke dabba ne biyan sarawai je madara je ranuka ga gomu ce ma wasu nake wani sa'i ko yana ji su asu na jamu sa'i bai je ko zakan da ya ga da kiyo ya ke wannan bai ta zai muna wasu ya ke je ma na wa ke bai ya tsarawi na mudu da ta ta ce adalcin shari'a ɗan kicin lafi gambayin tsoci cibin gawa a ko haƙa yau ma a fadi fone gan kuyen kici na tina fonti na ga ila ni sofiya mu de ga wode ga wa mu ku wani ro shi o fe wa to ko ni ko na wa ga da e e ni so su shaitan ga da la ya ba to ba ni kala ka ji kinga na ji su de mu idan ji won wani ndo ra amma won ji won da nan ji wai la da wai wa e ji won na shi wai ba nan da bin ne wala wai ba da wala da kaya yi ne wai wala da kaya amma idan ji won ne ji ba da ki mutane za ka kai lázàkáyé wọ́n ti wọ wé pàwà lázàkáyé wáyé zaki ti kuto ta ta ga soci da ya tsoro su tambo aya shi ta shiga ila zakai gai bai wai gai ga inna masadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alayha wal mu'allafati qulubuhum wa fi riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa fi sabil

can da bayan man jibe ga fakiro bai miskini zan da shiga fakiro mudi ya dora miskini mudi wasu a lokacin bukata man da shi ma laye da shi ga miskini dai ga ibada su kuma zan miskin suratul kafir ga ibe wa amma safina su fakana ni masakin ya bani na ba da mu ce da ba da bu rijiya da shi kuma da wani shekaru sai mun ga fakiro ga ibe ga yin giciya nye shi bai mai dai na yana maki bai ya shi ba koya ne wani wuda zan na ga ya fakira so dai ba koya ga da wani zabu ki da ya yi ciya ne gogo talaka shi doko cikin bosar mai kinya america wai je gogo ciwo ga wani ga da rayuwa ba ga ya ni na wa wa tin be ne je dinga kinga na ga ne na kawai da ya yi ciya ne na ga wa gibe ya shi na fakira fakira so shiga ila zaka ya fakiru ila ya masakin wal na laya zai je go zaka amma mun shiga ga yi wasu zaka ba wada adalayu kin dole manyan ma in ji bayani na daga yi zaka amma ka yi wasu kawai da a adalawa zakai a tsaye jin washi su'atu zai je lokaci zaka ba da wani zai ci shi sa ga wasu zaka igwayen yin da ci jiwa wal amiri na dai hada wal muallafati ta bi da zai shi ibadi ne ji yake yin ce musulunci wa ibn kasir in da bai bayani ka ka ko a garbu ne yake zai so shi sabe wal muallafati min ya mu'allafa ta kulubu min ka ne wajen yake ka musulunci ko amma a kuka da wajen musulunci ngwa zanna mudziye gumbe tun musulmi shi daga cikin da shi gumbe wanda kafin ya yi shi a da Allah kuma da sai yi yau a ga yi zakka ya wai ko da shar muna arziki ya zuta ba wai maza ke shar da duba gamin ya almuhasa fata kudu kuma mu gayi zai shi a to ɗaya zaukun shi shi musulmi ba ma ko ka. E to sabali wala yi da yankwar wa ga yi zaka a yi zaka ya e buru fi kagwe kagwe imani a shaga iza e shi na kafin wuyo a mai liyo da ɗin biyu timananci na wani ji mu biya ya ji kafin na agana zaka yi muje musulmi o ma na to yi zuwa shi don da kafin shi hamitu kwamfu muna shiga hanyar jiza wa gida ta ci da ma ngatun guru ko yi su di fata yi mu fata su ne to a gara zakka ya sanna a shaga ga kafiri ne effect ya musulmi ne ke eh, la labari kafiri ne cuji biya musulmi shi e a sakita ta a gaya ya musu zakka kindo wannan shirin ya biya abu sami abu sami bedoyi alai e ko labari ya kafiri ne shi ne biya musulmi bai wuce ake lantarka ya zaro abin ya ne ga yi zaji tsoro na zakarun ruwa ke jin zaru shiga ya zaka jama'a zaki na tsoro ya yi zaka ya ruhu gaggabe zai yi wani ala zaka ne ba ta yi tafsir in ku bayanin na shi tafsirin mu shi su ku da alkhairi jama'a musulmi shi yeto masu ariku zakati bai ji na zakati wani amini na alaina wani ma'adaba ji kulubun zai yi ci nan wakil rikpa a shaga wuce na kasa kada ya ga dalawa bai gina wani sati ke bari gina wuce zaki so ci kasa kada ya ga alama sai mai wuce ko abin ke yaje wuce yana rudu lawo ya rusa alawar zakala ofin rikpa bai ashara wal gharimi zai ji bakan almuji ti ban na ba tin domin zai da muji ban na muda ji da waya muji bata ge ti na wi ya da mujo e ti she na ke zai ji fe she da ka ta da fi ti biya tuna retire no le ba ta yin ki za ni ba ta do ni e ni ta da ta ni ki ya zai ni ya za ni da lau da ka ba ta ga ga wal gharimi na da wa fi sabilillah aka ga zai ce lokun dana ta zai fara fi sabi da zai kaya so shi tsare shi in dole mai je bukatu ya bayan kuna ikun buci shi a gala zakaya amma man jiga a ga da ya tu masalaci na a musulmi ne kuma tu masalaci eh lawo da ga tu masalaci man dole ma su kifi wai da bara ya ce kibo a da ya tsara gajiwa yanzu shi ya ce ba ya ta masalaci ya tu masalaci ewúwo rẹ̀ yípo òṣèré ilé ẹ̀ bójú sáàkù rẹ̀ que sọ̀rọ̀ ìlú náà ekun gùnjì àti àgá wọ́pù sọ̀rọ̀ ìlú àti àgá ẹ̀gá àti eu zai ba é o kai almusafiru zari ne izin da shi ne ga da cikin bozani masu da wuce a igizan ya farko a tsoro wuce wuna lura shi wuna wunde na waje ne kuna wace ne za a mauna ko shiga cikin maliki ko kasaran ke zai zuwa sai ne ya gada ka'ida a wani sarari su kwa a gajiya ko cikin maliki a ra'a cin kan zuwa lai falatar da gwara su ba su ndoci ma ga wala ta ta duwa wabewa ma ga gudun cikin maliki wata ka'ida sarari su kuga ga alfai e lasa ce ya ga yana na jin babe gala da uke zai da sharafi mu wani muke zamu na ma wani zamu wuce wuce wani a jikin a mamudu na wuce sosai kin to na ma ete mu tsadon kwando da wadda zabe ete mai shi wuce ko bai wace na da wani na gara ruwa da yawa wadda yin zai ci na bogo e eh, lasa kaya giza na din dole Kawai yi wadda shi amma ya jiku da ba da wanda ya yi wa'alin yanzu a ga alakiyar alazikiyar zakari so ci ga farizar samira ba zai ji tun yi da ana wajibi wani daga ba so ci na yana zaka wallahu alimun haƙi su kai su biyo alim mun ke titi na zamu ci ne da zaka ya zane haƙi mu ya goyo ya goyo shirka da mutane alifata wani mai yasiya tiya arziki tsakayar da wata matsalaci amma ga yi shiga bai ci yadda ka buga ya ne mai da wata matsalaci na yadda za a tuya ya na ya zaci bai lawa zaka bai ga alatu mai laifi da ba amma wadda ni da na fito ta na gana zaka da ba ko ya tuwa alkhairin da su yi wa tu makanta wa ga yi wa zaka a za wani shi wa ga yi wannan na an gije wanda ake wannan iga jin gbama iga kan jin yade ma ni ya ene je wanda kati wana iga ewu ewu wara da wana dabba titi kuta ti dara kaya wuce shago motos dabba jiwe pa ibo da dabba da wanda wanda kare titi kuta na yi wai kpanar da titi wutar na wa. e wasu na zuke wasu a to e wasu wala ki wala zakawa ka sha ko so e je wai kun ka ya zagi da wai kun so ba ko ya loro wala ki ya so wajen wa ke je wuce kin go wani sa shi wuce ke ba idan fahimta ko wace wa nga yi wuzar ka yi 1 million 75,000 naira nga mu 14-14 na amma wani ka 2 million wajen 80 ga wajen da 2 million divide by 14 na waya wani da na yi yana yana yi 26,000 cetu 800 naira tsakanin 27,000 din jama'a jebu lokacin gurgurun yi ganin social value bai gashi cina sakufa gargani سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سبحان الله أكبر الله أكبر الله أكبر